hannun cewa duk wanda duk annabin da ya kasance a zamaninsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana amma ya kiya je ya yi mubaya ya kiya ajiye rawanin annabtakarsa to ƙarshen ayar yana shafa ula'ika kuma mulfasikuna wayan su malamai suna ladabi suna cewa ba da annabawan ake ba da mabiyansu ake to saboda haka ashe wannan shine yasa ake yin maulidi don girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har yanzu akan yi maulidi ne wato da muka ce godiya don saboda godiya ko akai muke yanzu shi wanda ake yin maulidin saboda shi shi ne wanda ya fara assasa maulidin kansa da kansa shi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da imamu suyudi a littafinsa husnul makasid fi amalin maulidi inda yake cewa shi ya fitar da hadisi ne daga imam baihaqi wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya taba yanka rago ya sadaukar da naman aka tambaye me yasa yace saboda yau rana ce wacce aka haife ni na yanka rago don saboda gode wa Allah kowa kwa ya san cewa ba wai yayi wa kansa aƙiƙa bane wai wai irin yankan ragon suna ai kakansa abdulmuttali ya riga tun ya yanka masa kuma ba mu samu ba mu samu wani nassi da yake cewa ya halatta ko mustahabi ma idan mutum an masa yanka ya kuma ƙara ba in yi girma ba taɓa samu saboda haka shi ya yi ne kawai saboda wa Allah saboda ah, subhanahu wataala saboda samar da shi da ya yi a wannan rana kuma aka tambaye shi me yasa kake yin azumi ne ne litinin alhamis ke litinin dai saboda rana ce wacce aka haife ni a cikin ta saboda haka nake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to ko alhamdulillah rana ce da ake ɗaukaka ayyuka na bayi nake so nima a ɗaukaka aiki na na azumi kuma ba ma wannan ba akwai hafizul asar idan an ce alhafiz aka yi shiru to ana nufin ibn hajar al-asqalani wanda ya yi wa imal bukari littafin imal bukari wa sharhi wanda ake cewa bukari shi ne cewa duk mako guda ni na samo asalin maulidi daga alkitab wato daga manyan littafan nan guda biyu bukari da musulun wannan kwa abin da ya faru shi ne don saboda eh, da ƙura'ani da hadisi haka nassoshi ne kawai suka sauka malamai su ne suke yin bakkinsu su suke fitar da hukunce-hukunce suke yin istinbadi istinbadin nan umarninsa ya zo a cikin alƙura'ani cewa faradu ilar su wa ila ulil ilar rasul cewa wa idza ja'ahum amrun min al-khawf min al-amn aw al-khawf aza'u wa law raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri min la alimahu alladhi yastanbidunahu minhu da in suka shi wato lamari ne ya zo ana lamarin jin tsoro ana lamarin tsaro ana jayayya a kai sai Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama da za a ce su kawo maganar gurinka ko su kai ta gurin wani masani wanda ba kai bane to da sai istinbaki ya karanta wata aya ko wani hadisin ka sai ya fitar da wannan hukuncin yadda za a warware wannan matsala haka malamai suke saboda haka ba wai ƙur'ani kawai da shi kawai za a bi Allah ba a akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka hada biyun in ka samu a nan to in baka samu sai ka koma in baka samu sai ka koma me malamai suka ce wannan ya faru tun zamanin sahabbai abinda ba su samu a cikin qur'ani ba sai su taru su yi shawara yaya za a yi wannan hukunci bai faru a zamanin annabi babu shi a qur'ani babu shi a hadisi to ya zame to saboda haka ibn hajar al-asqalani sananne ne a gurin kowa malamin kowa ne shugaban kowa ne kowa duk ya sallama masa addu'a duniya shine ke cewa ya fitar da asalin maulidi daga cikin bukhari da muslim a inda manzo sallallahu alaihi wasallama sanda ya yi ziyara zuwa madina ya tarar da cewa yahudawa suna bukukuwa suna nuna farin ciki a wannan rana ya tambayi me yasa suke wannan aka ce da shi ai saboda rana ce wacce allah ta'ala ya tserar da annabi musa alaihi salamu da shi da bani isra'ila ya kuma halakar da fir'auna da shi da mutanensa wannan ce ta duk sanda ranar ta zo sai sun yi bukukuwa na gode wa allah da yi musu wannan shi ne manzo sallahu alaihi wasallam ya faɗi shahararriyar maganan nan tasa cewa na hannu aula bihim min Musa ai mu ne muka fi cancanta da Musa ba su ya umarci musulmi su azumci wannan rana saboda ka shi ne har yanzu duk sanda ranar ta zagayo su yi azumin ashura ne wato tara ga watan al-muharram istinbadin anan shine ashe duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya yi maka wani abu wanda ya kasance na ni'ima na farin ciki to idan sai ka gode masa kuma har in ranar ta sake dawo ka gode masa in ranar ta dawo ka gode masa wannan shine yasa malamai gabaki ɗayansu na duniya da musulmi gabaki ɗayansu na duniya duk sanda ranar haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallam ta zo sai sun taru sun gode wa Allah subhanahu ta'ala saboda wannan ni'ima da ya musu ta ba su wannan fiyayyen halitta mun gaji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam za a ɗauka shine ya asasa kamar yadda malamai suke faɗa ƙarara cewa shine ya asasa maulidinsa da kansa wanda suke cewa ai sahabai ba su ba annabi ba kaza kaza za mu zo ilimi doguwar magana akan wannan ai kadan annabi bai ba kuma hujja ce ta cewa kai kun ba za ka yi ba ba wanda ita ita taba faɗa cewa bari hujja ce abinda Allah ta'ala ke gaya mana kuwa sautin hashire wa ma ata kuma rasulu fa kuzo abinda ya zo muku da shi ku karba wa mana an anta abinda ya hana ku ku hannu shi kenan amma bai ce kuma abin da bai yi ba karku ba inda aka faɗi wannan a ƙur'ani ba inda aka faɗi wannan a hadisi saboda haka sahabbai da kansu akwai sa'ad bin asa'ad ibn zurara shine farkon musulmi wanda ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama a madina kafin annabi ya yi ƙaura zuwa madina lokacin da annabi yake bayyana kansa a cikin ƙabilu a sa'ad bin zurara shine wanda ya fara mika hannunsa ya yi a da manzo sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina ya yada addinin musulunci sannan manzo ya tura masa musa'ab ibn umayr kuma asa'ad bin zurara shine farkon limami na juma'a a duniya a duniyar musulmi kuma shi ne wanda yake yi limanci kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a zo madina shi ne limamin madina shekara uku ya yi sai da ya shigar da addinin musulunci a cikin madina ga baki ɗaya ya zama ba wani gida wanda ba musulmi a ciki shi ne wanda wataran ya tattara wanda yake da wannan matsayi shine shugaban musulmi a madina gaba ɗaya kafin annabi ya zo kafin annabi ya zo shine ya tara wato sahabbai a cikin gidansa ya ce mu taro mu yi tunani na irin wannan alkhairi da ya zo mana allah da ya ba mu wannan bawan allah da muna faɗa tsakaninmu allah ta'ala ya daidaita tsakaninmu ga ni'ima ta musulunci ga ni'ima ta zaman lafiya ga ni'ima ta kwanciyar hankali ga ɗaukaka mun samu wannan ɗan tarihi ba abin da za mu illa kawai mu yi munna mu gode masa suka haɗu suka tattauna wannan yanka musu an ce shatun aka kira da larabci shatun yana iya zama akuya yana iya zama tinkiya aka yi farfesu suka sha roman suka ci naman shi ne suka watsa wanda ko da da har sai da suka yi ma muhawara a wacce rana za taron nan sai turan lahadi a muka yi lahadi a yi kuma mun yi daidai da da kiristoci ke nasara to a yi ran asab to a yi wannan kuma a yi mun yi daidai da yahudawa to mi yau quruba to suna kiran juma'a kenan quruba ko sai kai ranar juma'a wannan shekul islam ibn taimiyya shine ya kawo shi a littafinsa ita da suraɗi mustaƙim to saboda haka ashe kenan za mu gane indi maulidi ana taruwa ne don saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ko don saboda nuna ƙaunarsa ko don saboda gode wa allah subhanahu wataala to ga waɗanda suka fara sahabbai godiya kuma ga wanda ya fara manzo sallallahu alaihi wasallama ga inda hafizul asar ya fitar da wannan ba'i nasa daga nan kuma malamai suka ci gaba da ko kuma jama'ar musulmi suka ci gaba da nuna farin cikinsu da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama kowa da irin abin da Allah ya hore masa mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya nuna murna da haihuwarsa da yanka rago da kuma yin azumi kowane mutum yana da dama mutukar wannan abin halar ne ya yi don saboda nuna ƙaunar manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da malamai suke kai wanda zai zo ya rika cewa ai kuma a maulidin ana kaza ana kaza mu dai mu taɓa ganin a ce har mutum ya zo saboda ƙaunar annabi har yana maulidi a ce kuma sannan baya wa annabin kuma biyayya a wani gurin kuma ko yana wasa da wani abu na addini ba mu taɓa gani duk wanda zai faɗa sai dai kawai ya faɗi ƙila wa'yansu addinin musulunci addini abu mai faɗi sun da ke gashi allah ya hana shan giya ya hana ƙarya amma ana yi saboda ba wai don saboda wani mutum ɗaya ya yi wani abu amma mutum dubu bisi ba kuma sai ka ɗauki hukuncin wancan mutum ɗayan ka ce kuma shi za ka yi wa dubun wannan ba ka yi adalci ba kai ma akan kanka daga nan dai aka ci gaba da mawulidi wani ya yi shi kaɗai wani ya yi da abokinsa wani ya yi da matarsa wani da 'ya'yansa wani ya yi da makwabtansa wani kamar yanzu ma haka ake yin a saudiya gida gida ne unguwa unguwa a nan su yi da wannan har ma akwai wanda ma mai kuɗi zai ce in har ka iya yaban annabi zai baka kujerar maka a halin yanzu da ake yi yanzu a can a saudiya to haka aka yi ta yi bai zama an taɓa yin su kama a ce wata hukuma mai girma ta zo ta yi taron maulidi ba sai a zamanin sarkin da a duk duniya ake ce shi almalikil adil sarki mai adalci wanda adalcin nan shine muka rasa a yanzu a wajen shugabanni sarki mai adalci sahibul irbit shi wanda ya kasance ya haɗa maulidin tun da ya haɗa shi har yanzu ba a taɓa irinsa duk malaman zamanin a sannan fa ana takama da malanta ana takama da ilimi iris kai dan wani abu ba daidai ba tuni za a ɗago ka ma malaman zamanin suka halarta ba wanda ya yi musu kai har ma sai wallafa wallafa suka yi kasidoji suka yi irin yadda alhafiz ibn dahiya alkalbi ya wallafa littafi ya karanta a wannan maulidi a inda har ya yi masa kyauta mai girman gaske to shi shine maulidi da za a ce an yi shi a hukumance daga nan ɗin kuma hukumomi suka ci gaba da yi jama'a suka ci gaba da yi malamai suka ci gaba da wallafa-wallafa na littattafai duk wani malami da za ka ji cewar ne malama daga faɗa kunnen kama zai gaya maka malami ne ai da ka ce shafi'i ko da ka ce siyudi ko da ka ce ibn hajar al ai kowaye wannan ya san cewa ma malami ne to irin wa'annan malamai su ne suka ci gaba da wallafa wallafe irin su alhafiz eh, ibn eh, nasir dimashki irin su alhafiz shugaban hafizan duniya al'imam al-jazari muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-jazari ya wallafi littafi na maulidi irin su ibn hajar al-haitami al-makki al shi ma irin wa'annan irin wa'annan babu lokaci wasu suna na rubuce jingim a wajen da sunan littattafansu da shekarar da suka wallafa saboda haka a iya sanina ban samu wani malami da za a ce guda ɗaya daga cikin irin waɗannan malaman ya wallafa wani littafi ya soki maulidi ko ya soki masu yin maulidi gaba ɗaya a ce jimlatan wata filan duk maulidi ya dace ba ila kawai ibn hajj ya wallafi littafi madakan ya ce ga maulidi wanda ya kamata a yi ga kuma irin wanda bai kamata to amma a samu dai wani ya wallafa littafi su kutun ya ce maulidi ba shi da kyau ya sai na littafi ne guda ɗaya wanda ake kira at-tahziru min al-bida'i hani ga bidi'a tsoratarwa ga barin yin bidi'a wannan littafi ba littafi inda za a kira shi littafi ne wani ɗan jarida kamar yadda kuke yin hira da ni yanzu in na gama kuma kumai da wannan ya zama littafi shi ma haka aka sa masa rikoda shine sai ya ce ai maulidi bidi'a ne maulidi kaza ne shafi goma sha biyar da yayi yana yi amma bai faɗi wani malami a duniya wanda shi ma ya ce maulidi ba kyau ba a wajensa ciwo ba wannan ko babbar katokara ce babban abin kunya ne a ce malami ya tsiri maganar da ba a taɓa yi ba haka yake a wajen malamai imam shafi ya ce salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a cikin sallah aka yi ca a kansa dan me hujjar su dan me za ka faɗi maganar da ba wanda ya taɓa fara duk wani wanda za ka ji ya munan masu maulidi ko maulidi daga wannan littafin kiciro yana koyi ne da wannan malam shine al-mafuti al'am na adiyar as-saudiyya al-mamlaka al saudiyya ya rasu kamar wani shekaru goma da suka wuce rahimahullah shine Abdullahi bin Abdul Aziz ta faɗa ka akwai shi da Hausa akwai shi da Turanci akwai da Larabci duka ina da su so da ka inda za ka wallafi littafi kuma kana nufin addini ne fa kake nufi baka faɗi wani malami wanda yake ya gabace ka bayan kuma kai a zamanin mu kake wannan muna kiran irin wannan kundinka yanzu ta yaya za a ce duk littattafan duniyar nan gabaki ɗaya dukkaninsu a zuba su a cikin akwandon shara sai dan wannan shafi a ɗauki shafi sha biyar a ce ya fi su ko kuma duk malaman nan da muka faɗa tun daga zamanin annaba har zuwa yanzu da duk musulmin duniyar nan da suke yin maulidi a halin yanzu da duk manya-manyan ƙasashen nan wanda akwai ƙasar da ya kasance ta ninka saudiya yawan musulmi kana da sau 60 ko wani dududu nawa ne yawan su a gida da aka yi a rabin wannan shekara miliyan 30 ne da biyu da wani in ka kwashe baki miliyan goma sha biyu to saura nawa su ke nan ba ko musulmin najeriya sun sun ka wannan adadi to ko a adadin musulmi ko a adadin ƙasashe ai an rinjayi yanzu da za ce za a yi zaɓe tsakanin wannan ɗan takara da wani ɗan takara sai ɗaya irin jaye ɗaya da ƙuri'a ɗaya to ballantana a ce a'a ɗaya yarin dama ƙuri'a ce guda duk sai ɗaya ya samu ƙuri'a 999 ɗaya kuma isa mu ɗaya amma sai mai ɗayan nan ya rika haƙiƙi cewa shi ya ci babu shakka wannan ba hankali ma saboda haka godan da muke yi shine muna roƙo da waɗanda suke yin maulidi ko suke yabawa da maulidi da waɗanda suke kushewa muna so a ƙare mu da littafi guda ɗaya jallin jal na wani irin waɗancan malaman da muka ambata waɗanda su suka kai addinin musulunci a ko'ina ba wai na malami na zamaninmu ba ai kai ya mu ne mu ya kai na so ka kawo mana littafi na waɗanda suka girme mu shi ne muke ba na waɗanda muke tare da su ba irinsa muke so guda ɗaya amma ka kawo mana littafin imamul fakahani almaliki wanda ya ɗan so ya yi suka ga yin maulidi da wani istinba'i da ya yi cewa a yi ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma ita ce ranar da ya mutu to ai ba a ce kuma ranar farin ciki ce ranar bakin ci to to me za a yi kenan tuni imamu ga bakin bakinsa magana shi kenan har yau shi kaɗai in sani akwai akwai wanda ya sani akwai irin waɗannan malaman da Allah ya kare mu da littafi guda ɗaya kuma ya kawo mana hadisi guda ɗaya wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi maulidi kar ku yi maulidi na kar ku yi munna da rana haihuwa ta ko a kawo mana aya guda sai mu yi godiya mu karɓa hannu biyu biyu ko da yaushe wallahi kofar mu kamar yadda aka zan shekara da shekaru tun kan aifi da dama daga a cikin waɗanda ke kallo na ko sauraro na a yanzu tun wannan lokacin muke cewa mu gaskiya muke ne ba kuma ba mu damu da duk kalmar da za ka faɗa mu dai a ƙarshe mu ji ka faɗi maganar da ta fita mu hujja za mu ɗauka kuma mu gode maka to har yanzu ina na akan wannan saboda daga muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana ma abubuwan da muka fara insha allah idan so za a ci gaba da faɗaɗa su a ci gaba da faɗaɗa su a ci gaba da faɗaɗa akwai wa'yansu abubuwan dalilan waɗanda da ba a faɗa ba to muna fata allah ya sanya albarka a wannan mun faɗi wannan ne abinda muka faɗa daidai to muna ƙaunar ladansa wanda muka yi muka yi kuskure kuma wannan kuma ai Allah gafur rahim ne shine muke neman gafararsa kuma akwai wata kalma da ta wani zafi to wannan kuma sai ya kawo wata kalma wacce idan ya faɗe ta saboda zafin ta ya huce duk haka ilimi igada ba mu taɓa jin haushin wanda ya soki abin da muka faɗa ba amma dai haushin shi ne kawai wanda bai kawo hujjar da ta fita mu don saboda ya bar mu kenan a cikin ruɗu shi ya ce ba haka bane kuma bai kawo mana wani abu wanda ya fi namu ba saboda ka Allah ya maimaita